Wasu 'yan jam'iyyar PDP da aka ci wa zarafi bayan zaben shekara ta goma sha ɗaya sun koka kan rashin kula da gwamnati ta nuna musu bayan tashin hankali da ya sanadin rasa ran waɗansunsu da asarar dukiya da suka yi. Al'ummar waɗanda magoya bayan jam'iyyar PDP ne a cikin birnin Jos sun bayyana mun cewa bayan zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2011 wasu tsageru suka rika bin su gida-gida suna ƙona gidajensu suka yi wa wasu su duka har ma waɗansu su sun rasa ransu. Ga ma irin bayanan da wasu daga cikinsu suka yi. Sunana Alhaji Ɗanladi Fashir da aka yi zaɓe aka ce Goodluck Ebele Jonathan ya ci zaɓe aka zo aka cuce mu aka ƙona mana mu aka wulaƙanta mu aka kore mu daga cikin gidajenmu gwamnatin Filato ta bamu wuri muka zauna a Hill Station Hotel wata bakwai rana a tsaka ta zo ta kore mu ta mana alkawari za ta taimake mu ba ta taimake mu ba Suna na hajiya salamatu ahmad ina cikin wanda ta sha duka a jos north unguwar rogo aka kwantar da ni asibiti sanda na yi wata biyu ranga-ranga aka ringa ihu ana maman bebi ta mutu ba inda ba mu je ba mun ji an kafa kwamiti na lemu muna ciki ya zama na ma kamar nima memba a cikin wannan tafiyan din dai a taimake mu shiru. an zo plato an ce na peace menene duk an yi da mu ba abin da ba mu yi ba aka rab haɗa mu da dubu ishirin ishirin muka rabu da gidajen mu ga mu na muna kwana a titi ba mu wannan ruwan saman da aka yi farko a Jos gashi nan ya daddake mu ga ɗayan mu ma a asibiti ba mu da inda za mu zauna muna so a biya mu kuɗin mu kamar inda aka biya na ko ina a Najeriya a biya plato suna na Hajiya Halima Araza ina zama a Rikos ne wannan abin da aka mana ina ɗaya daga cikin wanda aka ci mana mutunci akan goodluck gashi an bamu muna faman wahala a cikin sanyi muna yawo da ƴaƴayenmu ga laluran da muke ciki da shi na ƴaƴa na makaranta babu makaranta dan haka muna so a taimake mu dan Allah dan annabi jama'a a taya mu da addu'a biya mu hakkin mu zaka ci mana mutunci a <laughs> sunana Ibrahim Pam mun ga tashin kiyama a duniya a ce yau wai kana zaune a cikin gidanka a ce ka ga gari guda a gidanka a kanka a kwashe kayanka a vandalizing kayanka a sama kauta. wuta to tun da aka je hotel ɗin aka ba da dubu ishirin ishirin na tabbatar miki har irana ita yau ba da ya juya ce mana kala na farko tukuna an ce a rubuta rubuta mu rubuta memo mun je mun police extra police ne sun duba sun yi komai sun yi verification da komai an kai eh, lemu panel daga lemu panel committee committee committee na post election violence eh, da presidency sa aka zo hill station a plateau state muna nan a wurin duka shi ne aka gaba ɗaya aka aka aka aka aka mana aka mana amma har yau babu abin da aka mana yanzu an dawo yau gashi banda mu kanmu da muke nan yau ga ina ina ina ino ibale yake ino sai ibale yake ino sai ibale ya mutu kuma duka duka din nan fa mu fi mu goma sha mu goma sha biyar ne amma wai a kasa biyan mu ai yanzu haka ni kawai abin da yake ga wani abin ina wurin miliyan tara ne da wani abu wasu da ke neman dauki daga gwamnati kenan bayan cin zarafi da aka yi musu sandiyan zaben dubu biyu da goma sha ɗaya Na tuntuɓi kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau Alhaji Abubakar Muhammad Badu don jin ko mai gwamnati ke yi na taimakawa mutanen. Kwamishinan bai yadda na ɗauki muryarsa ba, sai dai ya shaida mun cewa gwamnatin tarayya ta naɗa kwamitin bincike kan lamarin. Saboda haka jihar Plateau ba za ta yi katsalandan wajen shiga batun ba, za ta dai jira sakamakon daga gwamnatin tarayya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.